da ta fitar da su daga addini wa hazzara ma an itibari kuma ya tsoratar da su da kada su yi ridda ya masala lahu ma asaba man da kuma ya yi musu misalin abin da ke samu wanda ya yi ridda ba da imani bayan ya yi imani bayan haka nan amarahum bi tanaqum bima mu Allah ya umarce mu ya umarci musulmi da jin daɗi da abin da ya halatta musu nuna rizki na arziki fa kala yace wato bayan kun abin kun ku ji tsoron kahirci ku ji tsoron makirci amma imomin da nake ba ku kamar wanda yake surar muna bayyana wa ku yi ci ko ku ne ku ci ya ayyuhal mu'minuna ku yi ga abin da Allah ya azurta ku halalan tayyiban halalan da amma daɗi kun gane ku wato washkuru ne mata ku gode ne ni'ima ubangiji alaikum wa yakum bi da ta'a wato shine godewa kenan in kuntum ya ne in kun zan shi dai kuke bauta ma to ku ci ku sha ba kada ku ji tsoron kowa amma in kun karkace to wato da an ka ce halalan tayyiban wato malikiya sun dauka dai abubuwan da an ka haramta waɗanda mun ka sani su ɗaya ne haram wannan halalan ɗayiban takarari ne wato kenan ƙarfafawa ne halal wanda an ka ce mai daɗi amma shafi'iyya suna cewa halalan ɗayyiban wato abinda a halar kuma ranka ba ta kyamashi saboda ka ba ya halatta ka ci majinar wani don ba ɗayyib ba abin nan eh, ka ɗauko wani ƙwaro na ƙasa ka ɗora ci ka ba ta jin daɗi ba halar ba ne saboda ka duk abin da yake ranka na kyama kuma ka bashi wannan fasara tana da kyau. <laughs> حرمنا ما حرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. wato ku ci duk abin da halar mai daɗi gare ku wato eh, abin nan eh, ga abubuwan da an ka haramta kawai bisa ga fassara ta biyu a halar wanda yake mara ba ta kyama amma ga wanda a bayyana wanda rai ba ta kyama yakan saba daga mutum zuwa mutum ko ba haka ba eh, shi yake inna ma harama alaikum mutta wato Allah ya haramta muku kawai mota duk abin da muku ba da an yanke ba alhali kun ba dabban ruwa ba kun gane kun wani hamar tanzuri kuma ya hana ya haramta muku naman yadda ya hana muku cin jini jinin nan ko da na kifi ne an ka fitar in dai fitar da shi an kai haram ne ah, amma wanda an ka iske cikin jiki wannan abin nan ba a haram ba ne wani hamar tanzuri kuma Allah ya haramta muku cin naman tanzur wa ma da ghayrillah lahadi duk abin da an ka an ka yanke dan girmama wani abu ba Allah ba shi kuma haram ne manomin tsoron gara bagin amma duk da haka wanda yake an bukatar da shi wato lura ta same shi yunwa bai da wani abinci sai waɗannan abubuwa da an kan haramta to ya samu ya ci amma da sharaɗi biyu gaira bajin banda wanda ya fita don yayi wani zalunci ya raba jama'a ah, kamar ya fita don ya fita daga ɗa'a sarkin musulmi ya raba jama'a wannan yunwa ta in ta same shi bai halatta ya ci don ya ci gaba da wannan aiki ah, sofa in ya tuba yana iya ci ya komo gida wala adin ko ba mai zalunci akan mutane ya fita don abin nan eh, don eh, fashi ko irin eh, abin nan zunubi dai wanda yake bai halatta daga shari'a shi ko bai halatta ya ci haram ba don ya ci gaba da yin wannan amma in ya fi da ya koma gida bai da wani abinci yana iya ci su kun gane ko ba ina ma ga kurin Allah mai gafara ne rahimin mai jin ga wanda ya ci don lamura wadda ta halatta an kaman da arku da yafi masa wanda yake yi wa ta kiran shi ولا تناول شيء زاد شيء وانا او من ذلك بعدين لان كهنا انت غير باجن على والي المسلمين بند وند يفتد باوم ادين شو جبان مسلمين ولا متعد على الناس كون بايا هيك دان شي بالو شي افهم متانه ودول قيود ده كان من ده يي بقري دريق دان بقري دريق دان يفاج حنيا فأقل يتي ما حرم الله عليه وسلم شي وند يفتد با قوي وانن با يتي ابين الله حرمتا مسا فالله لا يأخذ الله بيتا ما شي ذلك بهكذا wa da fil wajina za ka ta masa martaba abin da ya hau na zunubi da hukumi da ruwa da saboda lura wa ya harbu hu bi sada in wa ya harbu kuma yana jin kansa da kan da kyautarsa wa amma albadi amma wanda yake yayi zalunci na raba jama'a wa muta'addi da wanda yake bai zalunci mutane da an shi dukiyarsu فلا يجوز لهما أن يأكل باية هلتا غريش في شهر ما حرم sabin alayna bai halatta su ci abin da aka haramta musu ba hal isyanihi na lokacin da suke zunubi fa ala hadha la yubahu tanawul shay min muharramat bisa ga wannan ba ya halatta a ci komi daga abubuwan da an haramta shi safari ma sai ta tafiya wanda yake ta zunubi wa min zalika man'uhum wad'u ahkam wa min zalika man'uhum ahkam bi al-husayn kuma abin da Allah ya hana ba an ce mutane su ci su sha ba kada su ci abin da an ka haramta in ba bisa lura ba hakanan kuma ya haramta musu sa hukunce-hukunce da kansu kun gane ko su yi hukunce-hukunce da kansu ke wannan halar wannan haram kamar irin dokokin aure da ake son a yi yanzu kun haika ko sun shiga cikin wannan gashi nan fala ta kulu ولا تقولوه لما تقول ألسنتكم الكذب هذا حلال تفتروا على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku ce munasa su aiki munasib aiki ne cikin don abin da halussan kuke sifantawa na ƙarya ku ɗora cewa wannan halal ne wannan haramun ne lima lam hilla hilla ga abin da ke Allah bai halatta shi ba walan haram ko bai haramta ba wato kada ku aza hukunci da kanku ku halatta abin da Allah ya haramta ko ku haramta abin da Allah ya halatta mutum ta Allah ta zama ke ƙarya ta jingina ga Allah nisbatu zalika ilaihi wannan ko da dukiyar wani haram ne ka amsa ka in ka ce wannan halal ne ka halatar da haram kun gane إن الذين يكتمون الله الكذب وأن لك يقال قد ياسو جنجنا بأن جو سيكون جارين جورا ببيسابا لا يجب في الباس مصرا فيتجب لهم متاع ولهم عذاب لهم متاع أليم سنة بعد دادي أنك أنت في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم ثم سنة عذاب ما يتأمني الآخرة to Allah tsare mu ci gaba mutane na yin hukunci da kansu to sai ke wahal kansu sai Allah lazimta musu wahalar wa ala alladhina hadu bisa ga waɗanda sun kace mun tuba domin yan ne bisa ga sun kace idda sun kai da awat tuba ayyana Musa kwanukan Musa sun baddalu da da zalika sannan sun sun Allah akan su to akan su harramna ma haramta musu abinda mun baka labari mun kalma gabanin wannan cikin wata aya ba an ka ce wa allazina hadu harrama kullu bi zikri su suka hana mu kansu cin raƙumi da duk abin da yake mai mai akaifa kun gane ko ila akhiriha wato mun haramta musu domin su suka ga mu kansu wa ma zalamna da mu zalunce su ta ari mu zalika lahum da haunta wannan akansu walakin kanu an husar majina amma su sun ka kasance kawunan su suke zalunta bi mu jawo da tin hudu da suke sun kete haddodin Allah sun yi nasu wa azbata alaihim ma haka ne wala sai Allah tabbatan ma abinda sun ka hukuncin abin da sun ka azarta maka an ah, suka aza maka su ma haka mu bihi an kusahu ah, wa ba wa birtikabihi min ma'asi al-mujibat li kuma ah, Allah ya su sun ka zama masu yin zalunci domin sun hau da waɗanda yake suna wajauta musu ɗaukar wahala kun gane ko ci gaba للذين عملوا السوء بجعل فيهم ثم دعوه من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تبغى آية دي اللي حتى فيه ya nuna mana duk yadda ka yi laifi kada ka ɗaya tsammanin rahama ubangiji ka dai kuka sun wato da al'amari yake in na raba wato ubangijin ka tare da wannan abu duka da laluncin da mutane ke wa kansu na ƙaƙa hukunci su azama kansu wato ubangijin ka lillabi na amalu su ga waɗanda sun ka aikata abin da ba ya da kyawo sun ka halatta ma kansu abin da Allah bai halatta ba ko sun ka haramta ma kansu abin da Allah bai haramta ba wato sun ka sa ma kansu wasu dokoki bi jahalatin saboda jahilci sun ba tabu sannan suka tuba suka komo yin da alka bayan haka nan wa azlahu sun ka gyara abinda sun ka bata na ayyukansu wato kenan suka tuba inna rabbaka min ba'da ya lagafur rahim wato lalle ubangijin ka bayan aikin nan na jahilci ko ko bayan tuban nan na gafur lahum mai gafara ne gare su rahim mai kai ne bin gare su kun da ko wato kenan duk laifin da mutum ne kowane wani iri ne in dai ya tuba kamin ajali ya zo gare shi to Allah na gafarta mai shi wannan kun ga akwai rahama ciki kun ga kenan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin da sura ke bayyana ko ci gaba a za a gafarta to sai mutum ya shi da niyyar ibada abin kamar sarar da zumunta da wannan shi wannan ba a batawa to ci gaba إن الإبراهيم أباه jin wannan magana da yawa wata yahudu in sun ji haka nan za su ce na hannu ma haramna mu ai ba mu haramta ba wa ma ahalanna ba mu halatar da komi ba ba mu haramtar da abin da Allah ya halatta mana ba ba mu halartar da abin da Allah ya haramta mana ba illa ma harama Ibrahim sai abin da Ibrahim ne mu akan addinin Ibrahim ne duk abin da muke yin shi muke koyi da shi aw halala ko halatta kana da Allah Ibrahim an zalika fa qala sai Allah ya ce a ah, ƙarya kuke yi Ibrahim ba shi yayi wannan ba ga abin da yake inna Ibrahim kana ummatan Ibrahim umma ne wanda yake mai bin gaskiya ai imamin qudwatan ba ko mutum na guda ba ya ga al'umma wanda ake koyi da shi qudwatan jami'an li khisal khair wanda yake tara kai ayyukan alheri qanitan lillahi mai tsa'a ga Allah wanda ke bai yiwa shi kaka hukunce hukunce waɗanda Allah bai taho da su bai jingira ga Allah halifa wanda yake mai karkata daga miyagun addinai na ƙarya zuwa ga addinin gaskiya walam yakun min mushrikin kuma kamar yadda ba ya ciki wato bai cikin yahuda ba cikin nasara Eh, yana yi wa ƙurashawa masu shirki masu bota ma gumaka ko masu bota ma wasu abubuwa su ce a cikin mu yake a a ba a cikin su ma wannan ya kuma na mushrikin ba a cikin masu shirki eh, ai zina ya yafan ina da ke kakawa a kama hukunce hukunce ni inda an fasihin daga wajen kansu wa ta duna su bi su duna ma unzila alaihim ba da an saukar ba duk wanda ya bi wani hukunci wanda yake ba Allah ya saukar da shi ba ba annabi ya kawo shi ba yana cikin masu shirki to Ibrahim ya cikin ku kun gane ko وإن أظن كافرين يد مسلمتا هنا يو الله إضافة تهدشي ما أنت الإسلام يجد ما قبلها كذلك تجد شاكر في هذه kuma ya ci gaba da da bayanin ibrahim shakir allah na umuri mai godewa ne ga ni'imomin da allah ya ba shi da ta'ati wa layu gabdi mai haɗu da kogai musan yawon ni'imomin da allah ya ba shi da kafirci godewa ya ke yi ish ba bako allah ya zaɓe shi wa ha dawo ila sa'adun masakin kuma ya shirya da shi zuwa ga hanya wadda adai da tattalin ita ce shari a shi ko ci gaba وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتناه كم منك با إبراهيم في الدنيا حسنة cikin duniya منك bashi abu mai kyawu domin yabo mai kyawu da kowane duk mutanen addinai wani yahuda su ce ibrahim cikin mu yake nasara su yabe shi kurai za su yabe shi kowane mai addini ba hanci yana yaban ibrahim wa inna bil na min salihin kuma shi ibrahim a lahira yana cikin salihai alladina lahum darajatul ula wanda yake suna daraja madaukakiya saboda ka bai yiwa a ce shi ya kaka kwance kwance waɗanda yake ba na Allah bai yadda abin nan yahud to ci gaba akwai daga cikin ni'imar da Allah ya Ibrahim ni'imar da Allah ya wa Ibrahim ya sa annabi cikin zuriya shi kuma ya ce ya bi al'amarinsa ya bi aqidar shi shi musannan min tamamu ma an amna ala Ibrahim yana daga cikin wato ni'imomin da mun wato cikin cikon ni'imar da mun kawa Ibrahim an ja'alna kaman san muka sanya ka ya Muhammadu fi zuriyati cikin zuriya shi wa na da kuma kai ma wahayi an tabini la Ibrahim tabi aqida Ibrahim wato ni mana aqida Ibrahim ma ta fada daga ƙarya zuwa gaskiya wa ma kana min mushrikin ko bai taba zama cikin masu shirki ba karrahu hu tanzihi an za'al yahudi ya ƙara wannan baya cikin masu shirki don ya ƙara tsarkake shi daga abin da yahudawa ke riyawa ko nasara su riya ko ko masu shirki su riya ni ne cewa innahum ala millati suna akan addinin sa wa annahum intasabu ilay mata sun jingina zuwa gare shi don haka an ka ƙara tsarkake shi to ya ci gaba إنما يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to bayan an tsaka Ibrahim walamma amara nabiya bi tibai millati Ibrahim lokacin da Allah ya umarci annabi ya bi wato aqida wato addini Ibrahim wajen imani yumkin an yaqula al-yahud yana yawa yahuda su ce aw mushabihu lahu ko kuma da yahudi yace limadha lam yatbi limadha lam yatbi ibrahim fi ta'lim yawm sabt in ya ba haka ne to ai ibrahim girma asaba yake yi to dan shi kuma ga kuma ga jumu'a wa ta'dibihi da girmama asabar dan ya komo haka nan ba wa ma'ruhu fi shar'il yahudi sananne ne ga yahudawa cewa wato abin asabar sai ji bi bikauli sai mai wannan tunani an kai masa jawabi bikauli ta'ala da magana ubangiji inna inna ma ju'ila sarfi wato ibrahim bai da asbab bai gina mu asbab ba an sanya asbab hurmat abinu an wajabtar da gina mu asbab ala alladhina ihtazu ga wadan sun ka saba ga al'amarin ya abin nan annabin su ai ala nabihim wa hum yahud umiru an yatafarragu lil ibadati yawm al-jum'ah su wato yahud an umarce su da abin su bar aikin komi don ibada ranar juma'a faƙalu sai suka ce la nuridu ba musu ranar juma'a kun ran nan Allah ya yi aiki ran ya ƙare aiki ba ran nan muke so ba wa hataru asabta sun ka zaɓi sun ka ce ranar asabar muke so fa shiddu alaihi fi sai an ka tsananta musu لأنهم اختاروه ليوافقوا ربهم دنيا سن جاء إلى أنا أصبه ودورا أن الله بي أيكي ka ce تتوشي kenan. ku ɗauki ko an aza muku ranar asabar amma kun babu aikin komi kun wanda ko haram ne ku yi wani aiki fi tarkil amal gargarin aiki fi gare shi har ba za'amin kamar yadda sun kariya wasu taratin nasa kun gane ko musulmi ko da sun ka tsaya game yadda an ka ce ranar juma'a an ka ce to lokacin sallah kawai daga kiran sallah zuwa limai ce assalamu alaikum ku dawo zuwa kasuwa ko ku fita neman abinci wa taratin nasara yawmal arsalan nasara ko sun ka sabi sun ka zabi ranar lahadi mabda al-khalqi sun ce mu kuma wato su kuma nasara wato har bayan isa alaihi salamu suna girmama wa asabar bayan haka ne yahuda na son su karkatar da su kamar yadda suke muna su ke musayar da yahuda ana ce mishi paul wanda suke ce masanti paul wani paul sai ya shigo ya zan ya zan ya zan da nasare ya zan mutumin kirki har suna ce mai wali bayan haka nan sai ya tsore ce musu ya yi maharki ya ga Musa ya ga Isa ya ga kaza wato ya maharki da suna bibin dati na kadisi don ita suke bibi suna sallah sai ya ce ya ga Isa ya ce musu su bar mu yahudu wannan alƙibla su fuskanci rana domin rana ita ce ke zakuwa da alheri saboda haka duk an ka kashe caca an kamar shi ta tana bibin rana bayan haka nan kuma ya ce kuma ya ga Isa ya ce masa su bar mu yahudawa ranar asabar su komo lahadi domin lahadiran nan ne Allah ya fara aiki su ta wasu gaishe shi a ran nan shi ke masu kabar bar asabar suka komo sauran lahadi mawda alhalka hukun in halitta li tablilil amali don cewa ran nan Allah ya fara aiki lalil udla ba don hutu ba وقال allah سي الله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه a يوم الجمعه فاسعوا الى ila الله amma musulmi su suka tsaya inda Allah tsaye da su ba an ka ce musu ya ku wannan nayi imani in an kai kira don sallah ranar juma'a ku yi aiki da ambaton Allah kenan sallah ku yi aiki don ibada wato bayan kiran sallah wato ba ya halatta kai wani aiki sai aikin sallan nan kawai wazarun a ku bacci niki ko wani aikin duniya zalikum khairul lakum ku gyara ذلكم فعلكم من ياتي منكم ان كنتم تعلمون كن منكم صادق فاذا قلت الصلاه ان كما صلى فانتشروا في الذمه واتوا cikin kasa ku nemi abinci wabtagu min sallah ku nemi daga sallar ubangiji wadkuru la kathira amma an ambaci Allah da yawa la allakum tuflihuna ko da ku samu babban rabo menene ambaton Allah da yawa ko ni za ka ce yaya Allah ce ayi shi kun gane ko ba wai ka tsaya kayi zaune kuma ba kun gane wa min zalika kuriha tarkul amali bil jumlati don haka wato makaruhi ne ranar juma'a a ce ba a aiki gaba ɗaya yawmal juma'a domin mun san ce ba mu aiki gaba ɗaya ranar juma'a mun kama da yahudi ko mun kama da nasara wa harrama ma ad sa'i lil dhikri ba'da in ba'da nida kuma an ka haramta duk abin da yake ba tafiya zuwa ga sallah ba bayan kira ilanta ya islata inda aka ce assalamu alaikum shikenan wa inna rabbaka wato lalle ubangijin ka ya muhammad ya hukum nan zai hukunci tsakanin yahuda masu azama kansu kwanci kwanci su musanya in bainal yahudi wa bainal nabiyin zai hukunci tsakanin a yahuda da annabiyyin su da ya kama su hukunci sun ka musanya yawmul kyamta ranar kiyama fi ma kanu fi tarihun gabin abinda sun ka zan suna sabawa gare shi min amri da umarninsa bi an yusiba ta'a wato zai ba da lada ga wanda ya ta'a daga cikin su azabul zubin ya ya yi azaba ga wanda ya saba binti akramati wanda ya saba da keta ma alfarmashi wa huwa taqibun am wannan ko da yake taqibi ne ga yahudawa ya gama haddam ga kowa duk wanda ya bar abin da Allah ya ce kama nashi to haka Allah zai mai suka mako ranar kiyama fi jami'il mamurati ga dukkan abubuwan da an kai umarni wal manhiyati da abubuwan da an ka hana fil yahudi wa ghairihim ga yahuda da wani su wa huna inta zikrun na'am nan ni'imomi sun ka kare sun أمر النبي صلى الله suna bidda بالدعوة إلى الله تعالى domin ita ma kira zuwa ga Allah wata ni'ima ce da in ba a kira zuwa ga Allah ba mutane suna cikin jahilci sai a yi ta nasu wanda an ka danne ina ni'ima da an gare shi ashe kenan kira zuwa ga addini shi ma wata ni'ima ne domin an yantar da mutane ga yadda ake yin kira nan ku duba masu wa'azi ku koya ci gaba بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ka kira mutane ya Muhammadu ila sabili wa rabbika zuwa ga hanyar ubangijin ka zuwa ga addinin sa bil hikimati wato da hikima kenan da Qur'ani wal mau'izatil hasanati wato in za ka yi kira kada ka yi ƙarya domin in ka yi ƙarya tabbuwar wane kiran da za ka yi duka fa ba a kuma sauraren ka yana yiwa lokacin da ka faɗi ƙarya a wace amma ya an ta yanka iske babu hanya sai a komo abin nan da ya faɗa in mutum ya faɗi abin nan gaskiya sai a wace sai an ga babu hanya sai a komo amma in ka faɗi ƙarya nan da na za a taru amma kuma sai a ta san cewa shi ƙarya ne shi ƙarya ne <laughs> kun gane ko wato kai kira da hikima kenan da qur'ani abin da ake ce ma hikima ba wa lallashi ba komi za ka faɗa ka faɗa abin da yake hankali zai ɗauka kun gane ko ka faɗi abin da yake duk mai hankali in ya kawo hujjoji ya kawo hujjoji da ce eh haka ne in ka in wani yake ba haka ba na ce to kai faɗi yadda yake wata ka tawo da hikima kenan kun gane ko wal al hasana sannan da wa'azi wanda yake mai kyawu mawa'izu wato ma'uzojin qur'ani kenan aw qawlin raqiq ko ko magana mai mai taushi kun gane ko maimakon ka fara cewa kai kahiri ne ko ko wanda ya abu kaza kahiri ne sai wanda ya kaza ya saba mu qur'ani ko ko ya saba mu hadisi shi shi duba shi gani kun gane ko hmm, wajadilhum billati hiya asan kai jayayya da su da abin da ya kyawo kad du'a illa shine kira zuwa ga Allah bi ati da ayoyinsa Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza du'a ila hujaji ko kuma kira zuwa ga hujjoji irin waɗanda Allah ya ce inna rabbaka huwa alam wato ubangijinka shi an mashi sani shi an masani da nan nan daga wanda ya bace an sabili da hanyar shi da huwa alam shi an mashi sani da mota jin wanda ya kasun ka shi ruhu jazim ya saka da su a sai kenan ka kira su da hujja mai kyawo yana yi wa kai ma ka karkace in ya zan kana musu magana ba sai su ce ma kai ka ga shi kai kuma dan kai kuma sai ka abin ka komo mm, kullun yi abin da kake tsammanin daidai in an ka yi ma hujja an ka ce ba daidai bane kan gane ba daidai bane kuma ka bari ka tsaya na ya kuskure kada ka ji nauyin ce ana ya kuskure amma in ba gaskiya bane ka ce a gashi fa in kana musanya musanya kun gane ko ko ci gaba وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين يجب أن abokan abin nan makiya wato kafirai su yi muku azaba wa yin aqabtum in kun rama har in kun ga ya kamata ku rama ai azau in ko azauka fi hali tabligh wato in sun ka cuce ka lokacin da kake i da manzanci kake i da kira misali ma fa'alu bi hamza kamar yadda sun kawo ga hamza an ka ya kakkace kunnensa wa masalu bihi suka ɗaya da hannaye da komai aka rataya abin nan eh, abin nan kunnuwan shi ga a ga wuya yau yin haushi kunnuwan ta ko wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qara'ahu wato alhali da annabi ya ganshi duk an tsaye an tsaye kunnuwa an tsaye idanu an tsaye hanci sai ya tsayaran sai ya ɓaci ya ce la'umassilan na bisa ina minahum matanaka ni ma sai na wa mutum saba'in irin wannan ba tsakka matsayin yadda sun karma sai Allah ce a kai karma wa'azi har in za karama guda kamar yadda an karma eh, in ga da ko in za karama karama kamar yadda an kai ma wa aqabtum kun karama wa wato an kai ma azaba sannan kun karama fa aqibu bil muslima ututum bi karama kamar yadda an kai muku azaba kada ku ƙara wanda in sabartum amma kuma in kun kai hankuri ba kurama ba kun ka bar al'amari ga Allah لهو خير للصابرين تو هنقول من شيء أما يتيجي ما سوى هنقول في دعاة الله لأن كل ما أصاب الداعي من دعا بين ليس عيني كرا زوا الله في الدعوة إلوكة ديكي كرا زوا الله طاعة عبادتي ya bu zai bin ni Allah shi ba shi ko fa kafan na kun da to in ya ga yana faɗa fa bai nemi sakamakon Allah ba ne yana son kenan ya rama ta sai dan ya shiga kenan kun gane kun fa kafan sallallahu alaihi wasallam sai annabi shikenan yace a a shikenan ba ni koma abin nan ban ramawa fara an yamini fara an yamini rantsuwar da yayi ya ba da kafara don ya ce wallahi sai ya sai mutum ke shikenan kun yanka ko rawahul bazar bazar ya rawaito wannan hadisi haka nan kuma wato duk ayyuka sun ka dame ku na ku ce Allah ba ku hakuri har mutum baba na in ya je tilo sai ka ce baba doka ka huce amma dai saurarani wannan abu wato imani bai samuwa sai da hujjoji hujjojin da an ka bata hankali na da su kamar yadda kake ganin an bata ka hannun wasu hujjoji waɗanda za su wanke su in huta maimakon kai faɗa da ni ka kore ni daga gida ko ka yabi nan faɗa min wasu hujjoji waɗanda za su wanke in huta in komai ta tare da kai amma in ba haka na ba ko kashe ni kai in ka mutu da wannan abu yiwa kun gane ko hmm. to ci gaba ولا تحزن عليهم ولا تك في aka ce ma annabi wasu bir kai hankuri ya muhammad shi ma asabaka kai hankuri da abin da ya same ka na azahun na fitar da suke fi halin da wasu lokacin da kake kira duk abin da ya same ka yi hankuri wa ma sabaka illa billah ka sani fa hankurin da kake yi da zama ba sai don Allah kawai bi tawfiki wato Allah ya shirye da kai ga wannan don kai hankuri in an bar mutum da zuciyar shi ai bai san da yake kallewa shi shi abin da baya da kyawu wala ta zan alaikum kuma kada kai bakin ciki saboda kafirai ai al-kufar ayyuminu niyyar suka wata wai ba su yi imani don kwaɗan ka ala imani in ba su musulunta ba in ba su yi imani ba kada ka yi bakin ciki domin shi kuma imani abu ne ga hannun Allah sai wanda yabba wala ta kafi da kin kada ka zan cikin kunci ne ma kuruna ga makirkin da suke yi la ta tallu makarin ko su tashi ta makirci shi ta kulle kulle kada ka damu sai Allah walwal makirkin nan wa ana nasiruka da ni mai taimakon ka da su yi kuma makirci duk abin da sun ka kulla gobe sai kai akan su ke ba mun sani da bijiri ba kun gane ko bai ci gaba inna la ma jara ila a inna to kubra ta kare ta ce inna allaha ma alladin taqaw lalle allah yana tare da waɗanda sun kai tsoron kafirci sun kai tsoron zunubi wata yana tare da waɗanda sun ka gode masa suka gode mana imomin da yayi masu wanda dina musun waɗanda yake kuma suna isani suna kyautatawa ya ani bil yana tare da su da rangwamen sa anil jani ga wanda ya wata wanda yayi wanda yayi malaifi wata allah na tare da mai eh, mai mai hankuri wanda yake in na nema laifi ya fi masa to yana tare da shi kun wanda ko wato abin idan wani to taho yana faɗa da kai kana don gaskiya to kai in ka kuma kana faɗa da shi kamar kana sama ne ka sauko ku faɗa ah, kamar mutum Allah ya bashi shugabanci ya hau ya hau ita mangoro wasu na kasa. shi ɗora girgiza ita mun gargan ya fado kun ah, ga abin da ya kamata ya ɗebo ya jefo musu sun ga suna ci da riba to amma in ka bari ka sauko da suna ganin ka koma hida ka koma hawa to haka ne saboda haka to in mutum ya bar imanin sa ya bar cewa Allah zai ba shi lada ya komo don ya faɗa da su shi kenan sai a ce dogon haukata ne zai a ce musulmi ne ke faɗa yan eh, ɗariƙa da yan izala يعني بالعافية ابن جاري وهذه المئية ونن الله يأتي إنها تعرض سوء بالعون تيمكو نفلس دكرنا ورحمة برحمة يعني in aratta ayyuhal insani in kayi nufi ya kai mutum an akuna maka Allah ce in kana so ya kai mutum in zan tare da kai bil auna da taimako na fal da fala wa da rahama wa kun min al muttaqin al muslimin ka zan tare da masu tsoron Allah masu kyautatawa ga wanda ya saba musu وفي هذا إشارة إلى إلى التعظيم لأمر الله وانا أقوي إشارة جرم ما أمرنين الله والشفقة على خلق الله كما da ceton da tausayi da halitta ubangiji ashe har in ka ga mutum yana faɗa da kai ba bisa ga rashin ganewa abin da ya kamata ka yi tausayin shi ba ka yake shi ba don kana son ka samu hankalinsa don ka nuna masa to in ka faɗa da shi ka ƙarubar da shi kenan da ka yi tausayin shi ba kun gane ko kara ba'al mashayikh wani daga cikin malamai ya ce kamalu tariqi ma al haqqi sulhum ma al abinda aka kamala hanya ta kwarai tare da talib tare da Allah to kai ka gyara tare da mutane wa kamalul insani abinda aka mala mutum an yari fal san gaskiya don shi shi amfani da ita zati kun gane ko wala khairan li ajali an ya'mal kuma ya san alkhairi din yayi aiki da shi